Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alhair Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A karin farko kasar Pakistan ta buɗe hanyar jigilar kayayyakin wanda za a shiga da su Afghanistan da bata da teku domin taimakawa gwamnatin Taliban mai mulkin kasar da yake daidaita ta magance matsalolin tattalin arzikinta. yanzu an buɗe filin saukan jiragen sama na islamabad ga manyan kayayyakin kasuwanci na afghanistan in ji muhammad sadiq wakilin pakistan na musamman a afghanistan a wani sakon twitter a jiya asabar sadiq ya ce wani jirgin dakon kaya ya zo da kayayyakin masana'antu a islamabad a ranar juma'a kana motocin dakon kaya suna kwashe kayan suna bi kasa da su suna tsallake iyakar tokam da ke arewa maso yammacin afghanistan zuwa birnin kabul ina taya ma'aikatan kwastar na pakistan murna na nasarar shirya kwasan kayayyakin da jiragen saman kasa da kasa suka shiga da su a pakistan hakan na tabbatar da himma da pakistan ta bayar wurin shirin tattalin arziki a jiya asabar a harabar majalisar dokokin amurka ta capitol shugaban amurka joe biden ya jinjina wa jami'an tsaro da suka mutu a fagen daga da kuma karrama waɗanda suka fafata a rikicin ranar 6 ga watan janairu a wannan wurin da hakan ya faru yana ayyana cewa saboda ku ne mu ta kubuta Biden ya yi jawabi ne a wurin addu'a shekara-shekara na cikin shekaru 40 na karrama jama'an tsaron ƙasa da kuma tunawa da wasu jami'an tsaro 491 da suka mutu a fagen daga a shekarun 2019 da 2020. da yake tsaye a inda taron jama'a suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar zaɓensa biden ya keɓe jami'ai ɗari da hamsin da suka ji rauni da wasu biyar da suka mutu bayan harin da aka kai a capitol ya yaba musu a jiya asabar tsohon shugaban africa lauren gbagbo ya kaddamar da sabuwar jam'iyya wadda a baya ya yanke hulɗa da waɗanda suke tafiyar da tsohuwar jam'iyyarsa yayin da yake fuskantar shari'ar laifukan yaƙi a kotun ƙasa da ƙasa Bagbo mai shekaru 76 da ya dawo gida a cikin watan Yuli a lokacin da kotu ta wanke shi ya sanar a 'yan watanni da suka shuɗe cewa zai kafa sabuwar jam'iyya domin kaucewa rikicin shari'a da tsohon abokinsa Afi Ingwesan a mika bagbo zuwa kotu hague ne a shekarar 2011 kanin jam'iyyarsa ta ivorian popular front party ta dare gida biyu bayan shekaru uku inda unguisan ke jagorantar bangare guda yayin da uwar gidansa simon bagbo take taka muhimmiyar rawa a ɗaya bangaren masu shirya jam'iyyar sun ce sunan sabuwar jam'iyyar babo ce african people's party ivory coast kana aka takaita sunan da faransanci da ppaci Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya ce shugaban zai kara akalla dare guda a asibitin kudancin jihar California inda yake murmurewa daga kamuwa da cuta. Shugaba Clinton na ci gaba da murmurewa sosai a cikin sama da sa'o'i 24, in ji kakakin nashi Angel Urina yana faɗa a wata sanarwa. uwar gidansa hillary clinton tana tare da mijin nata a asibitin kudancin birnin los angeles ta dai koma asibitin ne tare da 'yarta chelsea clinton da misalin karfe 8 na safiyar jiya asabar da yammacin shekaran jiya juma'a shugaban kasa joe biden ya ce ya yi magana da clinton kanin tsohon shugaban kasar ya bada da sakonsa da ban girma A ƙarshe, a jiya Asabar gwamnatin Venezuela ta ce za ta dakatar da tattaunawar da take yi da 'yan adawan ƙasar a matsayin martani ga mika wani aminin shugaba Nicolas Maduro na kud da zuwa ga Amurka wanda ake neman sa akan aikata laifin halatta kuɗin haram. George Rodriguez wanda ke jagorantar tawagar gwamnati a tattaunawar da aka fara tun cikin watan Agusta ya ce tawagarsa ba za ta je Mexico City ba saboda fara wani zagaye na tattaunawar ko da yake ya daina cewa gwamnati ba za ta yi watsi da tattaunawar baki ɗaya ba. sanarwar na zuwa ne sa'o'i bayan saka ɗan kasuwan na alexa a wani jirgin amurka a ƙasar cape verde bayan bai yi nasara ba a fafatawar watanni goma sha shida na ganin ba a miƙa shi zuwa amurka ba domin fuskantar tuhumar halatta kudaden haram a birnin miami labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. A yau ma ina muku barka da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa a kan Najeriya da ƙalubalen 'yan aware. Hajiya Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintal Hijaz, tana cikin bayani kafin lokaci ya mana halinsa. A yau za ta ci gaba. Zainab gare ki. Zan so in sake magana a kan abinda da uwa na yi magana na cewa najeriya ba za ta rabu za ta rabu idan ka duba ta bangaren musulunci ne gida ne yan uba ya faɗi ya mutu akwai yadda ake raba gada ka gane to mu wannan ma ba wani rabo ba ne ka gane kowa ya san gidan uban shi kowa ya koma kowa ya tafi gidan ubansa ka gane in aka koma gidan in kadara ce dan arewa yake da ita a nan gurin in ka ga wannan akwai abin da ake cewa wannan sai mu zauna sai mu yi kiyas sai mu dan basu abin da muka ga za mu iya basu ragowar ya zama ganima tunda ba mu muka kawo suka wannan ba in ya murbe isa ya je garin shi ya gina katon gidan da zai gina a Kano ba wallahi ina mai maka tabbacin cewa ba dan arewa da ake sayarwa kasa ya gina gida na kanshi mu ko unguwa guda gare mu a Kano sunanta sabuwar inugu dalili da ne wato saboda mu an tayar da mu da soyayya da waye to su tun da ba haka suke so ba mu mun fi son dan girma Allah gwamnatin Najeriya dan girma Allah ta raba mu da wa'annan gubar dan mu guba ce a gurin mu wallahi saboda sun zama ma 'ya'yan mu guba za su kawo mana kwaya 'ya'yan mu na hauka ni uwa ce ina da 'ya'ya kuma ko ban haifa ba ina gani 'ya'yan wasu nawa saboda haka ni a gurina ba na kaunar alaka da inyamuri ban ba wallahi amma a yi nesa nesa wasan kura su bar mana kasanmu in ba sa nan mu mun sai da zamu yi 'ya'yan namu da suka zama 'yan kwaya mu tattaro kayan mu mu gyara musu amma in har suna cikin mu suna shigo da kwayan nan suna jan wasu su tafi da su kuji su koya musu su koya mutum biyu har mun diga su ga su koya mutum ɗari ba arewa ba za ta gyaru ba mu yanzu ba najeriya ce a gaban mu ba mu yanzu mu ne a gaban mu mu yanzu yankin mu ne a gaban mu a bari a raba ƙasar nan a cikin ruwan sanyi ba tare da an kashe ko sauro ba iyakar magana ta ke. jama'a salamu alaikum na saurari abubuwan da waɗanda suka yi magana a kafin in zo suka yi magana kuma babban abin da za mu duba a nan shine muna ma kaucewa me yake faruwa a najeriya ba ma ganin irin wannan kungiyoyi ko irin wannan tashin hankali na faruwa sai zaɓe ya doso kuma idan dan arewa ne akan karagan mulkin zaben a lokacin da obasanjo mulki ko goodluck jonathan ai waɗannan ƙungiyoyin duk sun kwanta ba mu ji su ba babu wanda ya ji waɗannan ƙungiyoyin saboda babu harkar zaɓe sun san cewa mutanen su ne akan gurin saboda haka ba za a tada balli ba amma yanzu da yake zaɓe ya karato an fito da magana sai an yi karɓa-karɓa sai mulki ya koma guri kaza to mu tsaya ma mu duba ƙasashen da aka yi irin wannan kasashe biyu ne a duniya suka gwada karba-karba din nan akwai kasar switzerland a 1890 tsarin mulkin su ya yarda cewa ba karba-karba ma ake yi ba a'a duk wanda ya fi kowa dadewa a majalisar kasa a cikin gwamnati shi zai zama mataimakin shugaba idan shugaba na kai kuma da shugaba ya kauce shine zai hau shugabanci suna da lardoji suma ko kuma jihohi amma ba a ma duba jihohin ana duba yawan dadewar da kai saboda koyaushe a samu kwararre a kan kargan mulki sai ƙasa ta biyu ita ce lebanon a tsarin mulkinsu na 1926 aka tsara cewa shugaban lebanon tilas ya fito daga jinsin kiristoci na maronite shi kuma prime minister tila ya fito daga jinsin musulmi 'yan sunni sannan kakakin majalisa tila ya fito daga jinsin musulmi 'yan shi'a kuma nawa ne yawan mutanen a lokacin idan aka auna musulmi na da kashi 61 cikin 100 su kuma kiristoci na da kashi 33 cikin 100 kuma a musulman za a ga cewa sunni suna da kashi 30.6 sai kuma 'yan shi'a suna da kashi 30.5 to shine aka yi wannan tsari a labanan amma tambayar da zan yi a nan shine tun da aka yi wannan tun da aka kafa kasar lebanon ta taba zama lafiya idan an yi wannan abin ne domin a zauna lafiya to ba irin yaƙe-yaƙen da ba a yi ba har yau muna ganin yaƙi in an gama wannan a fara wannan to zancen wai a tsaya a sa wani abu ma a kan doka ko a tsarin mulki na cewa a yi karɓa-karɓa bai yi aiki a ko'ina ba tunda abin da ya kamata a yi shine wanda ya fi cancanta ya zo ya yi shugaban kasa ko daga ina yake kamar yadda tsarin mulkin kasar switzerland ya yi za a ɗauka cewa ai karɓa karɓa suka ce a yi amma idan ka dube shi za ka ga su kuma wani tsari ne na meritocracy wato wanda ya fi dacewa ne zai yi shugaba a su to kaga ko daga ina kake bai taso ba sannan abubuwan da suka yi ta faruwa a ƙasar nan kamar yadda malamai suka faɗa kafin karɓi wannan abun magana abubuwa ne masu ban al'ajabi kuma mutanen nan da muke zaune da su ya kamata su yi karatun ta natsu ga kansu kuma ina so in ga su waɗanda suka ce su ibo ne na arewa to su rika zuwa gida so nawa suke zuwa gida su ne wa yaran nan nasu masu tada kari bayanai kan cewa abubuwan nan fa da ake gaya musu ko abubuwan da aka gaya musu ba gaskiya ba ne don idan da ana irin wannan yanda mutane suka faɗa na cewa ko da taƙi ɗaya na ƙasa ba ma mutumin arewa ba a'a ko da bai rabe ne ya je kasar ibo ba za a bashi yancin ya sami murumfa ko ma taki ɗaya inda zai saka ko da tebur ne da zai yi sana'arsa ba to kaga waɗannan abubuwa tila a duba su a yi adalci kuma rashin adalcin shugabanni da aka faɗa wannan shine abin da ya jefa najeriya cikin halin da muke ciki kuma ya kamata yanzu duk abin da za mu yi mu tabbatar da cewa an samu adalan shugabanni a najeriya waɗanda ba sa danne haƙƙin al'umma yanzu kuna zaune da mutane da an zaɓi mutum ya shiga majalisa ko ta jiha ce ko ta tarayya ko ta dattijai za ka ga ya fara canja motoci ya yi sabon aure mun ga ministoci ma wanda yake shekara ɗan saba'in da uku ya je ya ɓaro budurwa 'yan shekara goma sha takwas yanzu me zai da wannan me za a ce wai kuma mutane suna kallon wannan abubuwan fa minista ne wannan sannan akwai sanatoci da yawa da suka yi irin wannan wanda inda a kasashen turai ne za a ce wannan mutum ya zama pedophile Tila a ɗaura masa wani abu ma a hannunsa da zai rika nuna duk inda ya shiga zai rika yin alama cewa ga wani fa mutum ya shigo ku janye yaran ku ku ɓoye su saboda haka ƙasar nan shugabanni sai sun tashi tsaye sun ba da shugabanci na gari kuma a yi shugabancin nan na ba sani ba sabo wannan gwamnati tun da ta shigo ta yi ƙoƙarin yin abubuwa amma saboda rashin cizawa ta zama magiyar lami sai ta ce za a yi abu yanzu kaga an kafa kwamiti an yi bincike na shi kansa wanda yake binciken masu cin hanci da rashawa magu ina wannan binciken ya shiga alkali aka sa wanda aka yadda da shi a ƙasar nan ye wannan binciken mutane da yawa kai har daga cikin hukumar efcc an zo an ba da shaida kan irin ta'annatin da magoya ya rika kuntukawa a kasar nan amma har yau yana nan yana yawansa dan rashin kunya ma kwanan baya kokari aka yi ba shi karin girma ya zama aig a najeriya wato daga babban spetan 'yan sanda sai shi kuma a cikin su ake ɗaukar babban spetan 'yan sanda ana nufin kenan watakil da ya shiga an bar wannan ya wuce zai iya zama speto janar na 'yan sanda mutumin da aka san cewa abubuwan da aka binciko a wannan abun na wannan salami da ya wannan bincike abubuwan na kazanta amma har yau an bashi yana yawo saboda haka haka duk wanda ya shiga wani mukami zai abin da ya ga dama a ƙasan nan ya san babu abin da za a yi masa ba hukunci baya aiki ba a hukunci kwana-kwanan nan aka cire ministoci guda biyu kuma in banda najeriya ba inda za a cire minista wasu daga cikinsu an ce suna da kamfanoni goma zuwa ashirin ayyukan ma'aikatun nan nasu su suke rarraba kansu kuma ba ma waɗannan ministocin da aka cire ba waɗannan su aka gani a bincika dukkan ministocin da suke najeriya ɗai ne ba su da irin wannan kashin a gindinsu saboda haka ya kamata shugaba buhari ya tashi ya duba ya yi wannan bulala kuma waɗannan da suka tafi a dawo da su efcc mai suke yi ba za su je su su su ba a ga laifuffukan nan da suka yi su amayar da abubuwan da suka kwasa idan akwai wani hukunci da za a yi musu a sa su a kurkuku a sa su akwai hukumar nan ta nddc ta niger delta muna ji muna gani aka zo ana bincike a kanta sun ci kudan kuɗi kuɗin da aka ba su idan aka haɗa dukkan jihohin arewa ba a basu wannan kuɗin ba tunda aka fasu tiriliyan shida aka basu tunda aka fasu idan ka hada lissafi na kuɗaɗen da aka bawa jihohin arewa ba su kai wannan kuɗin ba saboda haka ka ga wannan mutum ya zo wai har su ma ma a gaban majalisa har yau ba a kara ta da magana ba to ka san da gangan muke a kasar nan gangan kawai ake ba gaskiya domin shi kansa ministan na wannan Niger Delta din bai kamata a ce yana kan kujerarsa ba saboda ganin irin abubuwan da ya kuntuka ta sanadin da ya kuntuka yana gwamna a akwa ibom state ya kamata a ce yana kurkuku a yanzu ba wai yana yawo kuma an ba shi mukamin minista ba haka an yi zarge-zarge wannan harkar tsaro din da ta taso su shugabannin nan na tsaro wato service chiefs din nan da aka cire an yi ta zargin cewa an ba su kuɗi shi kansa mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro ya fito ya ce tun da ake gwamnati a Najeriya babu gwamnatin da ta taba bawa a harkar tsaro irin wannan kuɗin kamar gwamnatin shugaba Buhari amma mutanen nan maimakon su je su yi wani abu da harkar tsaron nan kowa ya je ya yi jami'a a garin su jami'a ce za ta yaki tsaro tsaro na taɓarɓarewa kuna can kuna gina jami'a saboda suna so su je su zama gwamnoni a su kuma gwamnatin nan na gani maimakon da aka cire su a ce a zo a bincike su kamar yadda aka binciki waɗancan na goodluck jonathan aka samo mankudan kuɗaɗe da daloli da sauransu a gidajensu waɗannan sai aka basu kawai suka tafi aka ma basu mukami wai sun zama jakadin najeriya a wasu ƙasashe na waje saboda haka akwai rashin adalci a ƙasar nan wanda shi ya kamata a duba da farko shi yasa ka ga su mutanen ibo da mutanen yarabawa kowa ke so sai ya samu shugabancin nan kuma neman shugabancin nan ne yasa aka samu sanda igoho kuma shi namdi kanu da ire su su kuma suka fito suna ta ja in ja saboda sun ga a 1993 lokacin da yarabawa suka yi ta wannan irin kurarin aka ɗauki shugabancin najeriya nan cikin ruwan sanyi aka ba obasanjo ya zo ya hau muna godiya nasiru zaharaddin kayi bayanai masu ma'ana akwai waɗanda za mu ba su dama saboda suna da wani uzuri a gabansu kamar nastura ashir sharif da abdulaziz suleiman da kuma Ali M. Ali. Bari mu fara da kai babban edita Ali M. Ali. To a gurguje ni bayani na game da wannan magana ce masu neman ballewa su kafa tasu ƙasar da masu ganin cewa ba a yi musu adalci ba a kasan tarayyar Najeriya shi ne in ka duba tarihi masu magana a baya kowa ya faɗi albarkacin bakinsu musamman abin da ya shafi zamantakewa. to in ka duba tarihin ƙasar nan shin yaya muka zo wannan gaba ta yaya muka zo wannan gaba ya kasance akwai waɗanda suke ganin ba a yi musu adalci ba suka dage cewa lalle lalle su ko dai a yi musu adalci a ba su mulkin ƙasar nan ko kuma su balle to in ka ga magana irin wannan sai ka bi da eh, sassala me ya kawo muka zo ga wannan gabar ala kulli halin ko menene a cikin masu magana da baya su magana adalci zamantakewa da iya kuma tafiyar da mulki aka ce iya zama eh, da wannan ne ke sa a ce miji baba duk inda ka iya takin ka ka iya salon mulkin ka to kowa ma zai zo to ƙasa da take da jinsuna da dama irin najeriya kuma ya kasance tun bayan da tura mulkin mallaka suka mika mulki ga mu akwai mutanen da suke wa wa'yansu jinsuna ganin cewa ba su isa ba ko ba su da kwarewa ta zunzurutun ilimin boko kuma ya kasance ana musu kallon hadarin kaji to zai kawo raini akwai mutanen da suke ganin cewa a'a saboda waɗansu ko ba su iya turanci ba ko kuma ba su da digirin digirgir ba su san yadda za su tafiyar da mulki ba wannan kuma an ka ba a tarihi wannan tatsuniya ce babu shi saboda haka a nan da wani lokaci sai dai in mun yi kokari mun gina sababbin 'yan ƙasa wanda za a cusa masa son ƙasa kuma an yi a baya bayan yakin basasa ina yin abin nan ne a dunkule bayan yakin basasa aka yi gwam makarantu da dama wanda zai cusa cuɗanya kuma aka kawo abubuwan da za su gina ƙasa kamar maganar wannan horon ƙasa nyc dinnan da federal colleges na aka yi tituna a ƙasashe masu jinsuna da dama kamar china kamar singapore karamar kasa kamar indiya kamar wanda ya yi bayani a baya da dama wanda suke da jinsuna da kuma addini barkatai abubuwan da shugabanni suka yi shine gina kasa to amma abin takaici a kasa irin tamu tun lokacin mulkin turawa mun kasa gina sababbin 'yan najeriya ala kulla halin kowa so yake ga hanjin wani kowa so yake ga ya gaza to a nan gabar zan ce abu ne da in ka kula ko waɗanda suka karɓi mulki daga hannun tura mulkin mallaka sun yi koke da wannan ba zan manta ba akwai ta hira da aka yi da firimiyan arewa saddauna ya taɓa magana cewa akwai wani jinsi a ƙasar nan wanda ko inda ka kai shi inda ake aikin leburanci ka ba shi dama nan da ɗan wani lokaci zai so ya mamaye kowa kuma in ya so ya mamaye kowa ɗin nan ba magana adalci ba magana kara ba magana kunya ba gamar magana kuma ka ya kamata hausawa sukan ce akan bar halak don kunya akwai mutanen da muka san busu san wannan ba to in kana so ka gina ƙasa dole ne sai ka samu mutanen da suka san shi ginin ƙasa ba abu ne na son zuciyarka ba abu ne na magana akwai ka'ida akwai dokoki duk lokacin da ka guje wa dokoki musulunci da muke tunkaho da shi da kuma addinin krista da ake su ne manyan addinan na ƙasa duk magana ce ta bin ka'idoji in ka kauce daga ƙa'ida to za a samu matsala to in ka duba ƙasan nan ka cokanta da masu ikirarin su masa mabiya wani addini ne da kuma masu ikirarin cewa su suna ganin addini sun mai da abin abin wasan yara da waɗannan bayanai na ali m ali za mu dakata a yau Sai makon gobe idan mai komi mai kowa ya kai mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin dukkan abokanan aiki daga sashen Hausa na muryar Amurka da wayanda ke nan tare da ni a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Okay, sabon birnin local government. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman eh, tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta. Gaskiya a gida ba na sana'a sai da kati, a nan ne nake sai da kati. Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa? Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya. Shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati. Eh. Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa? gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina fara ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka Nan ba wani bangaren jari gare ni ba to a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana a rana ina iya cinikin dubu tara dubu bakwai har dubu takwas to wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan abuja kake yi wannan sana'a to gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shi ne bambanci dalili da yake nan da ya saka zaune in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ya ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar dan era 11 fcda era 11 fcda to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwana in na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh. eh, kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali oh, kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale.

ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.